sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkan ku da wannan la'asariya ta yau Lahadi. wadda ta yi daidai da talatin da ɗaya ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gunan da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun aji ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Yau Lahadi ana ci gaba da yini na biyu kuma na karshe na taron kolin manyan kasashe ashirin masu karfin arziki na G20 a Rome. jami'an fadar white house sun ce shugaban amurka joe biden ya yi tattaunawa mai ma'ana sosai da shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan a gefen taron g20 haka kuma za a ji cewa yau lahadi masu zanga-zangar a jihar juyin mulkin sudan sun kafa shingaya a birnin khartoum kwana guda bayan wani kazamin yunkurin murkushe masu zanga-zangar kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin a bangaren rahotanni kuwa za a ji kudurorin sabon shugaban jam'iyyar pdp da kuma manufofin jam'iyyar a zaben 2023 Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari wanda za su kai jam'iyyar mu ga nasara don mu ceto ƙasar nan ta Najeriya. Annobar corona ta nakasa duk wani fanni na rayuwar bil'adama a duk faɗin duniya. Ko menene mafita? ya kamata gwamnati ta rinka duba irin waɗannan ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyin ilimi yadda suke taimakawa don haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Bayan nan ma muna tafe da shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk mun a kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Yau Lahadi ana ci gaba da yini na biyu kuma na ƙarshe na taron kolin manyan ƙasashe ashirin masu arziki G20 a birnin Rome. inda shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya ke fatan tunkarar barazanar sauyin yanayi gabannin babban taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon shugabanni sun yi alkawarin ɗaukar matakin gaggawa don cimma burin takaita dumamar yanayi zuwa maki 1.5 ma'aunin celsius a daidai lokacin da duniya ta ɗauki alkawari a shekarar 2015 a yarjejeniyar faris na kiyaye dumamar yanayi zuwa mafi kyawun digiri biyu matakan masana'antu kuma zai fi dacewa da digiri biyar. rukunin kasashe goma sha tara da kungiyar tarayyar turai ne ke da fiye da kashi uku cikin hudu na gurbataccen hayakin da ake fitarwa a duniya za su buƙaci samun matsaya akan cimma nasarar rage fitar da hayakin musamman idan aka kawar da amfani da gawayi kasashe dozin biyu a wannan watan sun shiga wani yunkuri da amurka da kungiyar tarayyar turai ke jagoranta na rage hayakin son da kashi 30 cikin 100 daga shekarar 2020 zuwa 2030. Jami'an fadar White House sun ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi tattauna mai ma'ana sosai da shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a gefen taron G20 da aka yi a birnin Rome yau Lahadi. A daidai lokacin da ake ci gaba da tada jijiyoyin wuya da rashin jituwa tsakanin Washington da Ankara. wani babban jami'in gwamnatin biden ya shaida manema labarai cewa shugaban ya bayyana muradinsa na samun kyakkyawa alaka da turkiya da kuma samar da ingantacciyar hanyar tafiyar da sabanin da ke tsakaninsu jami'in ya ce batutuwan da aka tattauna sun hada da afghanistan da syria da libya da caucasus ta kudu da yanayi da kuma kare haƙƙin bil'adama da kuma bukatar da turkiya ta yi na sayan jiragen yakin amurka samfurin f-16 dangane da batun jiragen biden ya ce a bayyane yake cewa akwai wani tsari da ya kamata mu bi in ji jami'in yau lahadi masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin sudan sun kafa shingaye a birnin khartoum kwana guda bayan da wani kazamin yunkurin murƙushe masu zanga-zangar yayin da zanga-zangar kin jinin gwamnatin sudan ta shiga kwana ta bakwai dubin dubatun jama'a ne suka fito a faɗin ƙasar domin gudanar da zanga-zangar jiya asabar inda suke gudanar da zanga-zangar nuna ada da kwace madafin iko da sojojin kasar suka yi a ranar 25 ga watan oktoba lokacin da babban hafsan sojin kasar Jiran abdul fatah al-burhan ya rusa gwamnatin kasar da kafa dokar ta ɓaci da kuma tsare shugabannin fararen hula na sudan matakin da ya janyo ce da kasashen duniya inda manyan kasashen duniya suka buƙaci a gaggauta dawo da mulkin farar hula tare da yin kira ga sojoji da su nuna kamun kai ga masu zanga-zangar. Akalla mutane uku ne aka harbe da raunata fiye da mutane ɗari a zanga-zangar ta jiya Asabar. A cewar likitocin waɗanda suka ce waɗanda aka kashen sun samu raunukan harsasai a kai, ƙirji, ko kuma ciki. Adadin waɗanda suka mutu tun lokacin da aka fara zanga-zangar ya kai akalla goma sha ɗaya. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamun ku kai gajin kashi na biyu bari mu fara muku da rahoton mu na farko. Tsohon shugaban Majalisar Dattawan Najeriya a jamhuriya ta uku, Ayoci Ayu, ya lashe zaben shugabancin babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ba tare da wata hamayya ba. Ayu ya zama shugaban ne bayan fito da shi da aka yi a matsayin ɗan takara daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya, inda jam'iyyar ta tura mukamin shugabancinta. Sai dai wasu na ganin hakan na iya zama kafar angulu ga wasu 'yan Arewa masu shirin neman shugabancin ƙasar a zaben gama gari da ke tafi. A ɓangare ɗaya kuwa ita jam'iyyar ta PDP tana cewa duk wannan iya cin tsaba ne. Ga wakilinmu Nasiru Adamu Elekaya ɗauke da rahoton bayan zaɓe. Uh, ba mulkin gargajiya muke yi ba, don haka ba naɗa ne aka yi ba. Tsaye da ni takara aka yi daga yankin Arewa, kuma ya zama wajibi a kaɗa ƙuri'a ta nuna amincewa da zaɓata. In ji ayuwa zantawa da gidan talabijin na Arise da shi kafin ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben. To announce and declare His Excellency Senator Dr. Ayota Ayo as duly elected and returned as the national chairman of our great party Babba abin da yake bakunan manyan NPDP shine caccakar jam'iyyar APC mai mulki da alwashin dagewa don amshi madafun iko a babban zaɓe da ke tafiya 2023. ga abin da tsohon shugaban jam'iyyar bello halliru ke cewa allah ya zaɓa mana shugabanni na gari wanda za su kai jam'iyyar mu ga nasara don mu ceto ƙasar nan ta najeriya daga wannan hali da take ciki na rashin tsaro da fatara da talauci in sha Allah muna fata yan gwamnatin PDP ta kafu waɗannan abubuwan za a yi maganin su. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a 2019 tiku Abubakar da waɗanda suka nemi tikiti irin su sanata Rabiu Kwankwaso sun halarci taron. 'Yan jam'iyyar na nuna tura shugabanci arewa ba zai dakatar da yankin daga neman shugabancin ƙasa ba. Aliyu Bello shine shugaban matasan jam'iyyar na Kaduna. Dan da aka ce an kawo shugabancin jam'iyyar pdp zuwa arewacin najeriya duk wani ɗan siyasa da masu niyyar taka takarar shugaban ƙasa hankalinsu ya tashi domin suna ganin idan aka kawo shugabancin jam'iyya yankin arewa to takarar shugaban ƙasa za ta tafi kudu amma saboda tsari da iya takun siyasa na jam'iyyar pdp suka kawo shugaban jam'iyya zuwa arewacin najeriya sannan kuma suka ce kowa yana da dama da zai fito ya taka takarar shugabancin kasa. Muhammad Kadade Suleiman mai shekaru 25 ya lashe zaɓe a matsayin matashi mafi karancin shekaru da ya taɓa hawa wannan mukamin. Saboda kasan mu siyasa da ake yi a can gida ƙauye kenan duk inda za a je dai za ka ga tare muke tafiya da manyan mutum muna 'yan ƙanana ana ɗora mu akan mashin ana tafiya da mu kamfen ƙauyuka ƙauyuka har Allah ya sa mu muka zo muna ɗaukan mutane muna tafiya da su na samu wannan mukami a yau na ci zaɓe ina da shekara ashirin da biyar da 'yan watanni wanda ba a taɓa samun haka ba tsohon shugaban jam'iyyar uce secondus wanda ya gaza samun nasara a kotu ta dakatar da babban taron ya yi wa jam'iyyar fatan alheri amma da daura aniyar ɗaukaka ƙara kotun koli don nema a dawo da shi mulki ya kare wa'adinsa zuwa watan disamba nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. cibiyar da ke bibiyar annobar coronavirus ta jami'ar jos hopkins ta ba da rahoto da safiyar yau lahari cewa adadin waɗanda suka mutu daga cutar amai da gudawa ya yi ƙasa dubu hudu da ya kai adadin miliyan biyar an kai adadin miliyan hudu fiye da watanni hudu da suka gabata faraministan india ya faɗa wa shugabannin duniya a taron g20 a rome cewa india za ta samar da allurar covid miliyan biyar a ƙarshen shekara mai zuwa don amfani a ƙasarsa da ma duniya baki ɗaya. Narendra Modi ya faɗa a ranar Asabar cewa duk da haka rigakafin miliyan biyar za su kasance cikin sauƙin samarwa idan hukumar lafiya ta duniya ta amince da rigakafin Covaxin na India tare da sanya cikin jerin amfanin gaggawa na hukumar WHO. Kamfanin Bharat Biotech na India ne ke samar da Covaxin. A halin da ake ciki, shi jimfin shugaban ƙasar China ya shaidawa taron ƙolin jiya Asabar ta hanyar wani hoton bidiyo cewa kasar china ta riga ta samar da allurar rigakafin covid-19 sama da biliyan 1.6 da aka rarraba a duniya daga karshe shugaban kungiyar taliban hebatullah akhuzandada ya yi jawabi ga masoya bayansa a birnin kandahar da ke kudancin kasar kamar yadda jami'ai suka sanar a yau lahadi a matsayinsa na farko a bayyana jama'a tun bayan karɓar ragaman mulkin a shekarar 2016 Akhunzada ya kasance shugaban kungiyar tun shekarar 2016 amma ya kasance mai kishin ƙasa ko da bayan da kungiyarsa ta kwace mulki a Afghanistan a watan Agusta. Karancin bayanansa ya sa ake cece kuce game da rawar da yake takawa a sabuwar gwamnatin Taliban har ma da jita-jitar mutuwarsa. A jiya Asabar ya ziyarci makarantar Darul Ulum Hikima don yin magana da jaruman sojoji da almajiransa a cewar jami'an Taliban. an dai tsaurara matakan tsaro a wajen taron kuma babu wani hoto ko bidiyo da ya fito amma sharikan sada zumunta na kungiyar taliban ne suka yaɗa wani faifan sauti na tsawon mintuna goma labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma lokaci ne na taskar rahotanni. Baki ɗaya tattalin arzikin duniya ya shiga cikin mawuyacin hali a sanadiyar annobar corona. wanda fiye da shekaru masu yawa ba a ga yanayi irin nata ba a duk faɗin duniya annobar ta zo da bazata kuma an takaita kiyasinta wanda hakan ya sa barnatta ta wuce kima yanzu haka dai masana a ko'ina a faɗin duniya na yin nazari a kan yadda za a fito daga cikin wannan yanayin abokin aikinmu alfonso okoro igwe ya halarci wani taro da aka shirya don kawo ƙarshen koma bayan tattalin arziki. Farfaɗo da tattalin arzikin duniya daga halin da annobar corona ta jefa ta ciki wani batu ne wanda har ila yau kasashen duniya da hukumomi da ma cibiyoyin nazari da bincike na ci gaba da ƙara himma don nemawa mafita mai ɗorewa. akan wannan batun ne cibiyar bincike ta masu kimanta darajar kasuwanci da tafiyar da lamura ta afirka afrivan ta gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa jami'ar gregory da ke garin uturu na jihar abia jiya don nemo hanyoyin sake gina tattalin arzikin afirka daga illar annobar corona ta fannonin noma da ilimi da kuma kimiyya da fasaha da yake magana a matsayin babban mai jawabi a taron farfesa santa ya kela na jami'ar tarayya na kashere a jihar gombe ya jaddada cewa matukar ana so a rage illar da wanzuwar annobar corona ke wa tattalin arzikin afirka sai fa an ƙara ƙoƙari wajen zuba jari a fannin kimiyya da fasaha tare da haɓaka ɗakunan gwaji don bunƙasa bincike na kimiyya a cibiyoyin bincike da kuma jami'u. Farfesa Kela kenan inda ya ƙara da cewa muddin ana sa farfado da tattalin arzikin Afirka. Kamata a sake nazari sosai na darussan ilimi da zummar sa matasa sha'awar kimiyya da fasaha. Dr. Yusuf Musa Hammawa, shugaban cibiyar masu kimanta kasuwanci da tafiyar da lamura ta Najeriya. ya yi takaitaccen ƙarin haske. Muna tabbatawa mu sa malamai da matasa na Najeriya sun goge ta fannin ƙere-ƙere kasuwanci da yadda za su gudanar da su da kuma haɓaka tattalin arziki na Najeriya. ya kamata gwamnati ta rinka duba irin waɗannan ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyin ilimi yadda suke taimakawa don haɓaka tattalin arzikin ƙasa don gaskiya mu dinnan ana ya kamar ita wannan kungiya ta insu da business values na Najeriya ta fitar da tsare-tsarenta domin su tabbata Najeriya tana dogaro da kanta hukumar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta majalisar ɗinkin duniya uneca ta kiyasta afirka ta yi asarar akalla biliyan 65 daga kudaden shiga daga bangaren man fetur a tsakiyar shekarar 2020 sanadiyar annobar corona in ji gidauniyar bincike ta observer research foundation alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahia najeriya To baya ga batun tattalin arzikin ƙasa sai na haɗin kan ƙasa, inda 'yan kwanakin baya na zanta da tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Abdulsalam Abubakar mai ritaya, wanda yake magana akan hanyoyi da za a bi don haɗin kan ƙasa, musamman a wannan lokaci da zaɓuɓɓuka ke kusantowa. gafarce ni yan jaridu da masu yada surutai-surutai da bai kamata ba su sukan kara ma wayannan fitilu-fitilu in ka duba in kowane ƙauye ka je a najeriya za ka ga talakawa a kowane ƙauye bahaushe mai rarrabe yamiri suna zaman lafiya ba wanda ya damu da meye addinin kai wani iri ne to amma irin labarurruka da ake bayarwa ba za ka taɓa ganin wani labarin kirki a ce a yau wannan ba ya rabe ya ji ya ziyarci eh, wannan bagware ba sun yi ki sun zauna lafiya sai dai a dinga ba da labarin a ce bahaushe ya mari ba ya rabe ba ya rabe ya tunzare inyamiri wayannan abubuwa duk sun suke kawo wayannan tasu sukan haka labari da ake bazawa yana ƙara tunzura fitinoli kusan kowane ƙauye ka tafi a da da an gan ganka ko mutanen ƙauyen nan za su taru su maka haba da zuwa su kula da kai kwana hudu ma su baka abinci su tabbata ka ka samu masauki mai kyau to amma a halin yanzu da muke ciki yanzu nan da an ganka babu a gari sai ka zama abin kallo sai a dunga maka da wasu da to sai an tabbata kai mutum duk irin wayannan labaru da ake bazawa su ne suke kawo wayannan fitinu-fitinu kuma mutane suka yi amfani da addini da kabilanci su samu biyan bukata irin wayannan mutane ina masu fata Allah ya sa su gane wannan ba shine yafi alheri ba ai in kana neman shugabanci ba musulmi ko kirista ne kake za ka yi ma shugabanci ba dukka jama'a kake so ka shugabanci da musulmi da krista da wanda bai sallah da wanda ma bai yin addini na so kai shugabancin su kabili za ka ina fata su masu neman shugabanci za su yi makansu ya lalli yi tunanin cewa kowa nasu sabili da samu zaman lafiya To ka yi magana wadda ta shafi ainihin 'yan gudun hijira wanda ake kiyasta cewar akwai 'yan gudun hijira sama da miliyan shida a cikin Najeriya. Wani irin kira kake da shi ga mahukunta don su kawo ƙarshen waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira da ake da su a Najeriya? To, ko nawa ne ya dai kamata na farko mu tabbata na farko an samu zaman lafiya wayannan 'yan ta'adda da ke kawo mutane su gudu su barma inda suke su zama 'yan hijira mun kakkafe su mu kuma tabbata mun kakkaɓe su garuruwan da mutanen nan suka taso da tabbata akwai rundunan tsaro masu tsaronsu don a ba su zama lafiya. To amma haka ba zai yi ba kamar yadda na ce sabili da aiki ya mutanen nan. ba yadda a kowane ƙauye kowane gari a ce dole sai an soja ko 'yan sanda wanda za su iya kawo zaman lafiya a halin yanzu nan da muke ciki dole sai mun kara masu mutane kuma an ba su training tsohon shugaban najeriya kenan general abdulsalam abubakar har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba

da al'ummar Najeriya suka yi wa babban bankin kasar wato Central Bank a kan tsokacin da ya yi na shirye-shiryen kaddamar da fara aiki da tsarin amfani da naira ta yanar gizo wato e-naira. A makon nan mai karewa ne shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kaddamar da wannan dandali da za a fara hada-hadar kasuwanci ta hanyar amfani da e-wallet. To kafin mu yi nisa da wannan jawabi za mu so mu ji menene e-naira din yaya yake aiki sannan kuma yaya za a yi amfani da shi da kuma cin moriyarsa wanda alfa alfanu yake da shi ga al'umma da ma matasan kasar kamar koyaushe dai suna na shamsiyya hamza ibrahim jagoran madalla. To shirin na wannan makon ya tattauna da kwararre kan sha'anin tattalin arzikin kasa da ta yi shehu aliyu. Wato shi wannan e naira wato kamar ana cewa digital currency ne kudade ne na kimiyya na yanar gizo wanda suna da asali ko kuma suna da nasaba saboda yawan mutanen najeriya waɗanda suka shiga kasuwan cryptocurrencies wato waɗannan silalla da ake kasuwanci da su na bitcoin waɗanda suka zamana cewa kudade ne da suke babu gwamnati da take bayan waɗannan kudade sannan kuma akwai lalurori daban-daban da suke cikin wannan kudade na crypto wanda babban bankin kasa aka sa masa aka kura masa wuta a kan ya amshi waɗannan digital currencies din na crypto wanda a cikin nazarin da suka yi shi suka ga a ah, to ai ga inda duniya ta karkata hmm. duk duniya kasashe 190 kowace ƙasa ta koma tana bin diddigin ya za a yi menene canjin da zai samu kuɗi nan gaba a duniya sai aka ga cewa ah, to ai saboda wannan ilimi na kimiyya da yanar gizo lallai kasuwanci ya fara koma yanar gizo saboda haka bari a samar da kuɗaɗe waɗanda za su daidai da waɗannan kasuwanci na yanar gizo wanda ba a yin kasuwanci da kwab da kuɗi ka bani in baka mm. idan mutum yana so ya daɗa fahimtar shi menene kuɗin shi kanshi professor john robinson wata ba amurkiya mm. ta taɓa cewa duk wanda zai yi aiki a kan kuɗi to wannan abin ya zama kuɗi saboda haka ne ita wannan i e naira din ta zama na cewa wata naira ce amma kuɗin kimiyya ne na yanar gizo nasabar su ɗaya da naira da kwabo da muke kashewa kuma asalin su ɗaya kuma nasabar su ɗaya to kin ji abin da ake nufi da i e naira wanda aka kawo ta kwanan nan a watan oktoba na 2021 din nan kuma ba wai najeriya kaɗai ba ne ta fara ƙaddamar samar da wannan kuɗi kamar yadda babban banki ya tabbatar akwai kasashe kamar uku akwai kasar china wanda tana nan ta yi nisa ta kaddamar da kuɗaɗen a yankunan kasashen daban-daban wanda a bincike na ya nuna mun cewa za su kaddamar da kuɗin ne a baɗi biyu saboda girman china da girman kasuwancin ta sannan akwai kasar bahamas sannan bayan kasar bahamas akwai kasar cambodia waɗannan suna cikin wanda suka ja gaba kusan a cikin kasashe casa'in na duniya kashi 90 sittin suna bincike akan kudaden ki sittin a cikin kasashen sun yi nisa wajen ko kokarin kirkiro kudaden ya nasaba da irin kudaden kasansu cikin kasashe a cikin su kuma kashi goma sha hudu cikin ɗari su ne suka yi nasara fara irin abin da najeriya ta riga ita ta kaddamar kuma wani irin moriya 'yan najeriya za su yi ga wannan sabon tsari da aka fito da shi sannan kuma yaya ma ita wannan nau'i na kuɗi zai amfani 'yan kasa. to shi kuɗi in baka da shi baka da shi kamar ka ne ya ilimi zai amfani mutanen Najeriya. Ilimi neman shi ake wanda ya nemi ilimi ya samu ilimi. Ita naira neman ta ake amma wurin neman ta din ita muna da naira na takarda da silalla waɗanda suke karafuna da takarda nau'i biyu. Nau'i biyu wanda duk za mu iya kasuwancin mu za mu yi da takarda na al'ada za mu yi da takardu na roba wanda yake naira naira ashirin da goma. To amma ainihin alfanunsa shine duniyarka da kasuwancinka a tafin hannunka. Hmm. kuma yadda ake aiki da ita ita wannan e-naira din harka ne wanda na farko ita tana da asali daga babban bankin najeriya kuma duk dokokin kuɗi da ya shafi dokokin kuɗi a najeriya ya shafi ita wannan e-naira din saboda haka kafin ka je idan kana kafin ma ka je ka ko ka soke manhajan kana kokari ka shiga kasuwar kuɗi na e naira in ka soke manhajar sai ka je ya tabbata cewa kana da wani bankin kasuwanci wanda kake da account a ciki wannan account din naka kana da bank verification number ma'ana ana yi kasuwanci da wanda aka sani to idan ka shiga shine zaka koma ka sauke manhajan duk a bayanan da za a tambaye ka kasa sai ka shiga kasuwan sai ka ibo kuɗinka daga banki sai ka zuba su a wannan lalitan ba duka ba dan tsakuro kuɗin ka ka zuba in kasuwanci ya samu tsakanin wane da wane kuma yana kasuwanci shi ma ta wannan bangaren sai ka yi kasuwancin ka ka biya kuɗinka ka ka karbi kayan ko kuma ka sai da kayan ka karbi kuɗin ka wanda lokaci lokaci babban banki na bin ba'asin duk abin da kuke yi wanda shi a wannan yanayi ita gwamnatin Najeriya dole irin bank charges ɗin da ake cewa to akwai irin harajin da za a cire na kasuwanci wanda dokokin haraji na Najeriya ya ba da dama kuma dama ya hanyar da za a bi kenan a samu kuɗaɗen shiga saboda kasuwanci da dama sun tashi tsakanin shago da mutum sun koma tsakanin shi wannan yanar gizo da ɗan kasuwan da kake kasuwanci saboda gwamnati za ta tara kuɗaɗe masu yawan gaske kuma babban alfanun ga babban bankin Najeriya shine duk randa kudin kuɗin ƙasa misali ana so a sa trillion biliyan biyu a tattalin arzikin Najeriya wato a buga naira dubu da naira ɗari biyar da naira goma da naira hamsin da naira ashirin sai an kashe makudan kuɗaɗe masu yawan gaske wani lokaci a biya Nigerian Security Printing and Minting Company a Najeriya su buga wani lokaci a ɗauki kuɗin a kai shi Amurka a buga to yanzu ita wannan kuɗi ta yanar gizo ba ka neman irin waɗannan kuɗaɗe masu yiwa wanda za ka je ka bayar a buga sannan bayan duk ka buga kuɗaɗen nan naira dubun da ke hannun mai sauraro tana da iya tsawon rayuwanta a tattalin arziki wanda idan aka duba lambar da ita ana tunanin ta kasuwanci ta bi hannu hannu hannu hannu har mutum dubu hudu idan ta gama shan wuya ta lalace to shine za a ɗauko ta kuma a mai da ita a sake neman a je a biya kuɗi mai yawa a lalata ta in an lalata sana a sake biyan kuɗi mai yawa a sake buga amma wannan kuɗi na digital currency ko kuma internet currency na e naira tana nan ba ta lalace cewa baka sa mata manja ba baka shafa mata kazanta ba ba a bata kuma ran cuta ba ita masauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan mako na gaba shirin zai gayyato masani kan sha'anin fasahar kimiyyar yanar gizo don karin haske game da raɗe-raɗen da ake yi kan bacewar manhajar ta inera jim kaɗan bayan ƙaddamar da shi a shagunan playstone na wayoyin android da app store na masu wayoyin apple yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen hausa na muryar amurka ni shamsi sai Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. Bisalam. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku. karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar agogon Ghana da GMT. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Leonard Sahilu da ya daidaita muna sauti. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.